والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin waɗannan darussa masu albarka a cikin waɗannan darussa waɗanda muke yin bayani game da littafin abdurrahman aftari wanda yana ɗaya daga cikin littattafai waɗanda aka wallafa su a kan mazhabar Imam mali a wannan dare na Juma'a wanda shi ne daren ashirin ga watan Zulqa'ada na shekara ta 1439 wanda ya daidai da biyu ga watan Ogas na shekara ta 2018 muna nan muna farko-farkon wannan littafi na halari inda muka yi bayani a satin da ya wuce abubuwan ma ya ji alal mukallafi tasiru imani ko sun ma ma'arifatu ma yi su fi farza ainihi ka kamis salati wata harafi, sai ce mai wasu yari a nan muka tsaya ko a karatun da muka yi na ƙarshe. mun yi bayani akan ɗahara a takaice mun yi bayani kuma akan azumi shi ma a takaice wani ne zai iya tuna mana manufofi guda uku waɗanda suka sa Allah hana wata ta'ala ya shar'anta sallah cikin darasin da ya gabata manufofi guda uku waɗanda suka sa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da sallah na Ah, mutum ɗaya ne ya ɗaga hannu sai wa kuma ko kuma ka ɗaga rabin hannu na bismillah mana ɗaya da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin dalilan da ya sa aka sharanta Allah ne dalili a sana wa aqimu salata lizikiri sai kuma wane sai ya kunya da shi ta sai wa ya je wani ɗaya na to mana mummuna yawwa hani mummuna ko in ka ga kana sallah kuma mutum yana sallah yana ci gaba da zina da sata to akwai kushin ma ka sallata shi me dalili a kan haka inna salata tanha anil bashari wal munkar طيب نقف نعم ما ليس بيتبقى عنه ما ليس ونيني نقف wannan sallar jam'i kenan amma sallah a karanta ne haka mun yi bayani a kan manufofin sallah sai kuma muka zo muka yi bayani kan manufofin sallolin da ake yin su a cikin mu na wani e eh, kankara zunubai ko sallah tana daga cikin tauban kankara zunubai me dalili akan haka Sannan ya ce sallah zuwa wata sallah suna kankara abin da yake tsakanin su sannan kuma ya ce misalin salloli guda biyar kuma misalin mutum ne da yake wanka kullum a kora masu biyar ko ba abin da zai rabu na kyauɗa to haka su ma salloli guda biyar ɗaya azumi kawai zai kama da manufofi guda waɗanda suka sa Allah ya karanta azumi sai ka ɗaga hannu ko yawa na farko shi ne ta kawa ko tsoron Allah mai dalili a kan haka ya yi wallazi na amuru ku ci ba alaikum siyamu kama ku ci ba alallazi na min qablikum la'allakum sai kuma wanne ne na biyu mana yana taimaka wajen samun lafiya saboda duk lokacin da uwar hanjin mutum take don hutawa wajen tace abinci yana ƙara masa lafiya a jikin haka ne wasu malaman sun faɗa haka ne to na uku yawwa masu kuɗi za su dinga tuna wahalar da talaka yake ci yawa dama hukunce hukunce uku muke ko to yanzu saura ɗaya ne ya rage mana yanzu muna son manufofin shari'a guda uku waɗanda suka sa Allah maɗaukakin sarki umarni da babin ɗahara dukan shi na manufar da ta sa Allah ya umarni da alwala da wankan janaba da duka waɗannan babukan da suke da alaƙa da ɗahara na na mala ai wannan ba wannan tsarkin ne fi ba ana magana a kan tsarki ma'anawi da kuma tsarki wanda yake na dukiya da sauransu inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban na'am mana samun tsafta ko saboda kamar yadda muka faɗa akwai wasu bacteria da suke cikin fata ɗan adam wacce wannan wanka da alwala da ake yawan yi suna fitar da su ɗaya kina na biyu abin da wannan muna son manufar da ta haɗa babin ɗaharar harantika, sai yanzu ga kana mana magana ne a kan iya matsala guda ɗaya na'am me <laughs> <laughs> wata kalmar ya kamata ka faɗa ba wannan shi kana iya cewa yin ɗahara biyayya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda ilimin usul yana daga cikin kalmomi na umarni da Allah yake amfani da su idan Allah ya yi babu ko sai ne ya yi babu to yana nufin Allah yana umarni da aikata shi kamar idan annabi ya tsine wa abu to ko da ba a samu nasu da yake nuna wannan abin haram bane yana nuna haramun ko ya aibanta abu bi isa bi isa akun ashira ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham duk wannan alamomi ne da suke nuna haramun ne wannan harkar. to kun faɗi ɗaya nan ko biyu sai wanne ne na uku na shi ne na zafa ɗan nan, na samun kariya daga za ka iya haɗa haka shaidanu da kuma cututtuka na malam yake cewa waye jibu alaihi an yi hafiza ala hududillah ya waje ba a gare shi ya kiyaye hattocin Allah haddojin Allah su ne abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisi inna allaha farada fara'iza fala tubayyi'uha wa hadda hududan fala tantahikuha wa sakata an ashiya'a rahmatan bikum min ghairi nisyanin fala tabhasu anha malu shar shine wa hadda hududan fala tantahikuha ya sanya wasu iyakoki saboda kada ku keta su annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa ala inna li kulli malikin hima ala wa inna hima Allah maharimu kowanne sarki yana da wasu iyakoki iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala su ne abubuwan da Allah ya haram ala kulli hal kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin abubuwan da za su sa Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye ka samu ɗaukaka a wajen shi annabi sallallahu alaihi wa yana cewa da ibn abbas a hadisi na goma sha ta arba'una nawawiya ya gulam inni muka kalima ya kai wannan yaro zan sanar da kai wasu kalmomi ihfazillaha ya haska ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka ihfazillaha tajidhu haka. ka kiyaye Allah za ka same shi a gabanka duk mutumin da kiyaye da ya kiyaye Allah subhanahu wata'ala to Allah subhanahu wata'ala zai kiyaye shi zai kiyaye masa hatta ga kuma ya kiyaye mai rayuwar shi wani dattijo ya yi tsalle ya tsallake wata fata sai mutane suka yi ta sa mamaki cewa ga shi ya tsufa ya shekaru sun tafi amma kuma ga shi irin yadda ya tsallake wannan fata, sai yake cewa jawarihun na Hafiz sigar fa hafiz Allahu lana fi ya yace gabai ne muka kiyaye su muna ƙanana. saboda haka da muka girma sai Allah ya kiyaye mana su akwai hadisin mutanen nan da suka shiga kogo domin su fake sai ya zamanto kuma kogon ya rufe da su a nan za ka ƙara gane mahimmancin kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka lokacin da ya zamanto cewa sun kiyaye dokokin Allah sai suka ce da sunansu yanzu fa ba wani abu da zai mana amfani illa kawai kowa ya tuna wani abin alkhairi da ya taɓa yi ɗaya daga ciki ya ce ya Allah akwai wani da ya taɓa zuwa ya ƙwadugo wajena na ba shi kuɗin shi ya raina ya tafi na ɗauki wannan kuɗin na dinga raino na dinga raino na sai mai dabba wata rana yau ce da alama ta koro shi ya zo yana neman wannan abin sai na ce masa duka wannan garkin kan kaɗa na ka ne ya ce haba ya bawan Allah kakamin isilance ce duka na ka ne duka na ka ne na biyu shi ma ya ce akwai lokacin da aka yi yunwa mai tsanani wanda wannan yunwa da aka yi mai tsanani ya sa akwai wata uwarsa mai kyan gaske ta ce je kama ta dinare dubu zai yi zinafeta ya je ya nemo sai da suka cire kayansu ya zauna a tsakanin cinyoyinta sai ta ce masa ya abdallah la tafukka al-khatama illa kada ka buɗe abin da baka da haƙƙi a kansa na farkon da ya faɗa kogon ya fara buɗewa na biyu ma ya ƙara buɗewa shi ma ɗayan ya tawassuli da aikin alkhairin da ya wa iyayensa to kaga wannan shine yake nuna maka fa'idar kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala sai wani malami wanda wasu daga cikin sun shi wanda suka taɓa yin daurar zuwa madina shi ne shugaban daurorin najeriya sheikh muhammad abdullah zarban yana ba da labari akwai wani makusancinsa kawai wani mugu ya tafi da shi dauji ɗan ya je ya cutar da shi kawai aka ga wani katon tsuntsu kamar nikiya ya zo kawai ya ɗauki wannan mutumin ya sama da shi ba ƙara ganin shi ba sosai shi ne infazin lahaya faska alakun hal za ku ga misalai da yawa waɗanda suke tabbatar da irin waɗannan abubuwa in dai mutum yana biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ba zai taɓa shi ba kaga biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala shine abin da ya fitar da annabi Yunus da ya shiga cikin cikin kifi wazan nuni iz zahaba mughadiban fa zanna Allah naqdir alai me ma'anar wazan nuni iz zahaba mughadiban wa zai fassara mana wazan nuni izahaba mughadiban ne kenan na'am na bam eh yace da ma'awacin kifi lokacin da ya tafi cikin fushi kun yadda kun yadda da fassara to waje da wata fassara haka ne ma'awacin kifi tabbas amma mughadiban din shin shine ma'anar mughadiban na'am haka ne tukunyarta ko akwai mai wata fassara to bismillah izhaba mughadiban to yi abu ɗaya kuka faɗa ne ma'anar mughadiban me to me ma'ana me ma'ana izhaba ghadiban da kuma izhaba mughadiban me bambanci tsakanin su a larabci idan na ce zahaba fulanun zahaba muhammad ghadiban ko zahaba muhammad mughadiban me bambanci tsakanin eh, <laughs> eh Allah mutane fassara alkur'ani yana da wahala sosai bari mu ji wancan malamin shine mugaziban idan yanzu aka ce da larabci baraba ke kenan baraba na idan aka ce baraba mai kenan na ya dauki wani to baraba ka ya dauki wani shi ma an dauke shi to shi ne ma'anar mugaziban mana ya yi fushi da mutanensa mutanen shi ma sun yi fushi da shi shi ne ma'anar izahaba mugaziban mana ya yi fushi da mutanensa mutanensa ma sun yi fushi da shi inda Allah yana nufin shi ne ya fushin kawai zai ce izahaba mugaziban shi ne zai zama haka a larabci malu shahid shi ne a kisar kaga Allah subhanahu wataala abin da yake faɗa a cikin suratul safat cewa yi falaula annahu kana min al-musaffihi lalabi ta ce ila yawmi ba in banda dama can yana yana tasbihi to da a ciki zai rayu to amma wannan abin da Allah ya duba yana yi shine dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya tsira da shi duk mutumin da ya kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki zai kiyaye shi zai kuma bashi ta inda baya akwai hatim al'asam wanda kamar yadda malamai suka kawo iskan shi wani lokaci ya zo zai tafi zai tafi hajji saboda haka da zai tafi hajji sai ya zamanto cewa ba shi da wani abin guziri wanda zai tafi da shi balle wanda zai kaiwa zai bawa iyalansa saboda haka sai ya gaya wa iyalansa sai in shi ta ce kawai ka tafi sai ta tambaye shi ta ce kai mai azurtawa ne ko mai cin arziki ne ya ce a ni ne cin arziki ne ta ce to kawai ka tafi wanda yake azurtawa zai azurta mu a iyayenta da wasu yan uwanta suna ganin ta kamar mahaukaciya haka saboda haka haka ya tafi ba shi da komai ya tafi ya shiga ayari yana shiga cikin ayari kawai sai kunama sai ta harbi ko kunama ko maciji duk kusan lafazin ɗaya ne a larabci sai ya harbi shugaban tafiya aka ce to yanzu waye zai mai tawaida ya hatimul asam ya ce ya iya shi kenan ya ce ya mai tawaida rukiya kenan ya samu sauki da ya samu sauki shikenan sai ya ce to duk ka da shanka har a dawo yana kaina shikenan sai ce to Allah ya ziga abin da kama, saura iyalai na to kuma gidan su kuma iyalan nasa kawai ya zamanto cewa kawai sarkin garin ya zo wucewa sai kishi ya kama shi saboda haka sai ya ce da Allah a ɗan leƙa wani gida a samu mai ruwa da aka samu mai ruwa yana sha sai ya ji ruwan yana da daɗi sosai sai aka ce gidan waye wannan sai ce wannan gidan na hatimu al'asam ya tafi haji shi kenan ya sa dama takalmi na zinari da wasu abuwa na zinari ya ciccire ya ce a basu ya ce kuma duk wanda yake son shi to ya abubuwan da ya sassa ya ba su saboda haka aka aka miƙa musu aka ba su da ko da hatimul asam ya dawo gaba ɗaya ya dawo ya same su da dukiya mai yawan gaske a lokuta da yawa za ka ga mutane da yawa yanzu a irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara rayuwar mu ta koma shine za ka ga mutum yana cewa ai in ma ba ka cin haram to ba zai ma yi ma ya zamanto kama iya rayuwa ba kai ɗin banza da za ka ce ba za ka cin haram ba za a ga mutane da yawa a ɓangaren aikin gwamnati suna kafa hujja da wannan sai mutum ya ci haram har wasu ma za a ga idan suka ta cin haram ɗin sai su dinga kafa hujja da cewa irin albashin da ake ba su dama bai ishe su ba don haka za su iya ci ala hal wannan yana daga cikin sirrarrakan da yasa za ka ga rayuwarmu ba su da albarka saboda rashin tsayawa a iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da ka kiyaye Allah maɗaukakin sarki wallahi malam Allah zai kiyaye ka kuma zai azurta ka ta inda ba ka zato yana daga cikin wasu abubuwa na ban mamaki waɗanda suka taɓa faruwa a kaina waɗanda na taɓa ganin su a lokacin muna karatu a madina dama muna zuwa cikin yin in fasfot shi sai ya zamanto cewa akwai wani kuskure da aka min a fasfot kuma da ba a gyarawa sai a abuja wa ina aka ma kuskure a duniya a embassies din Najeriya kawai Abuja ake gyara shi kenan da na dawo sai na tafi domin a gyara mu wani babban ma'aikaci ya bani not na tafi ina zuwa na je na samu wata mata ni ina ta tunanin zan gama al'amura na da wuri saboda ina da hanya ina zuwa sai mata ta ce min komai da komai duk ɗari za ka kawo na ce mata kamayya ta ce to asalin kudin aikin dubu sittin ne to amma ni ma kaga akwai kudin aiki na saboda haka shine za ka ba da ragowar dubu arba'in ɗin shine gaba ɗaya dubu ɗari kawai sai na tsaya ne shiru saboda lokacin farkon dawowa ta najeriya ni ban yi zaton ana cin rashawa firi falo haka ba shi kenan sai ne shiru sai ta kalle ni ta ce min nawa karai na ce mata a matsalar ni kwata-kwata ban saba da ba da rashawa ba ne yana sai ta tattaro ta kaduna ta miƙo min ta jiwo mu akwai aboki a aikin ta kusa da ita sai ta ke ce mu ko ubanta ne ya zo nan in dai za a mai wannan aikin sai ya yi wani abu shi kenan ni kuma na tattara takarduna na fita waje na kira wanda ya turo ni bai ɗauka ba na kira matar shi ita ma bata ɗauka ba wala abin da zai ba ku mamaki ina tsaye a daidai gurin kawai sai wani immigration sai ya zo ya durkusa sai ya gaishe ni sai ya ce malam me kawo kana sai na ce ma wallahi kaji kaji kaji da dan yi min gyaran passport ne ko ni kuskure da nake da shi to kuma an nemi na ɗan ba da ɗan cin hanci to kuma wallahi ni ban ban saba bayarwa ba sai ya ce min mala ni ɗaliban ka ne a sunna tv saboda haka ka zo mu ji akwai wani oganta mu je mu mai magana shi kenan wani ikon allah muna zuwa shi ma da ya gani sai ya ga ya gani shi ma dai tsanan ya tv saboda haka sai ya ce min me ya faru na ce wala ga gashi gashi ya ce ai na ga kuna ta tattaunawa da ita da ce to wala kaji kaji sai ce to yanzu za mu duba fasu ɗinka inda ba matsala ɗaka yanzu ka je ka biya dubu talatin da uku idan allah ya ƙaddara an duba fasu ɗinka ba matsala zai kira ka za ka zo ka biya dubu ashirin da biyu da ɗari biyar to haka kuwa aka ka je na biya waɗannan kuɗin kaga an kuka tara gaba ɗaya bai wuce dubu hamsin da shida ba haka aka yi min aka gama na ciki annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa mala'ika jibrilu ya yi busa a cikin raina cewa babu wata rai da za ta mutu face sai ta cinye duka arzikinta fattakullaha wa ajmilu fi don haka ko ka kiyaye hatojin allah ka cinye iya arzikinka na halal ko kuma ka ciwo ta haram duk da haka ba za ka taɓa wuce iya wannan gurin ba akwai wani yaro wanda wata rana yana kwanci a ɗakinsa sai kawai wata yarinya ta ƙwanƙwasa mai ƙofa dare ya tsala ana ruwa ta ce tana neman mafaka shi kenan kawai sai ya ba ta mafaka saboda yadda ya ga irin Allah ya mata kira mai kyau sai kawai ya kunna wuta ya dinga kara hannun shi a cikin wuta saboda kawai wannan wutar ta tuna mai azaban lahira don kai ya zamanto ya keta mutuncinta haka ya dinga kara hannun nan nasa wuta tana kona shi har safiya ta yi to kuma wani ikon Allah subhanahu wa sai da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara wannan yarinyar daga baya ta zama matar shi haka wannan shine ne ma'ana in fazin lahaya sarka da ya zama tobe bita ta hanyar haram ba sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya fito masa da ita ta hanyar halal wai da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib to galibi tun lokacin da mutum yake kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki zai fito masa da ta hanyar da baya tsammani kuma tsayawa a daidai haddojin Allah subhanahu wa ta'ala yana da muhimmancin gaske yana daga ciki karka zalunci wani karka cuci wani kada ka shiga haƙƙin wani duk abin da Allah subhanahu ta'ala ya haramta kada ka yi kar ya zamanto saboda ka wani ƙarfi ya zamanto cewa ka shiga haƙƙinsa ko ka wuce gona da iri wannan duk yana daga cikin rashin kiyaye haƙƙojin Allah subhanahu ta'ala. shi yasa kaga Allah subhanahu wataala a cikin suratul nisa da ya faɗi cewa matarka idan ta male ki akwai matakai da zaka bi na ladabtar da ita wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna ku yi musu wa'azi sai ce me wahajiruhunna ku kaurace musu a wajen kwanciya sai me wazuribuhunna ku dake su fa ina qanakum fala ta buku alayin da sabila sai ce mi mai dalilin da isa ya rufe wannan ayar da inna allaha kana aliyan kabira menene dalili al'allama abdurrahman bin nasir sa'adi wanda ya rasu a shekara ta uku, yana cewa ƙarshen kowace aya yana da alaƙa da farkonta alimaha man amila man alimaha wajhilaha man jahila menene dalilin da yasa ita wannan aya a karan kanta da Allah subhanahu wata'ala ya zo rufe ta ya rufe ta da inna Allah kana aliyan kabira dalilin da yasa ya rufe ta da inna Allah kana aliyan kabira shine saboda kar waɗannan matakan da aka baka na ladabtar da matarka ka wuce gona da ini idan ka gona da ini to Allah yana sama da kai shi ne ma'ana inna Allah kana aliyan kabira ma'ana Allah yana sama da kai kuma babba ne da haka ya fi ka girma saboda haka idan ka zalunce ta ko ka wuce gona da in wajen yin waɗannan abubuwa to kai ma akwai wanda yake sama da kai kaga wannan yake nuna maka cewa hatta irin malaman jami'a waɗanda za ka ga idan mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dama akan ɗalibai zai murguɗa su shi ma ya dinga tuna inna Allah kana aliyan kabira akwai abin mamaki sosai za a gani daga cikin yan uwanmu wasu daga cikin yan mu malaman jami'a kaga yana da ɗalibi akwai damar da zai iya barin wannan ɗalibin ya gama matsatsinsa ko PND ɗinsa a shekara biyu ko uku amma sai ya dinga jan shi ya shekara biyar shida bai gama ba ya shekara nawa bai gama ba akwai wani da aka ba shi ba a rubutun wani sai da rubutun ya wajen watan shida sannan ya dawo da shi ya ce ba ɓangaren shi ba ne ya ba wani abokin shi ce karanta sai da ya wata shida wani ma sai ya shekara wanda yana daga cikin abubuwan da suke na keta haddojin Allah subhanahu wa ta'ala saboda wani abincinsa gaba ɗaya ya dogara da wannan ba ma dai wani ba kowa ma don dai galibi ba wanda yake masters ko phd don Allah ko akwai yawanci ana yi ne saboda a samu abinci yau yan kaɗan ne ba ko wanda ya je inda musulunci ne tsantsa ba har wancan ɗin ma dai ba gaba ɗaya ba ne saboda a kaga gaba ɗaya abincinsa yana da alaƙa da wannan to don haka wannan din yana daga cikin kiyaye arzikin Allah subhanahu wa ya zamanto cewa karka taɓa wannan ɗin mutum kuma hatta ɗalibanka da sauransu idan kana yin abin da ya kamata game da Allah subhanahu wa kana kuma bin hattocin Allah subhanahu wa ta'ala za ka ga Allah maɗaukacin sarki ya sanya maka albarka. I'm sorry to say wasu kalmomin za su zafi sosai, to amma muna faɗan su ne tsakanin mu da Allah. Ni a gani na wasu malaman jami'a da za a san su a firgice wasu alhakin ɗalibai ne. waya iko inda amrihi wa ya tsaya ya tsaya daidai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da kuma daidai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi kuma ina faɗa ne tsakanina da Allah ina fatan ‘yan uwana malaman jami'a za su tsura Allah subhanahu wa ta'ala a kan duk wani ɗalibi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su su taimaka masu wajen ya fita. duk kuma ban kuma yi kuɗin gora ba laisu sawa'a amma dai akwai waɗanda suke zalunta ɗalibai da yawa kuma akwai hanyoyin da za su iya bi wajen su zaman cewa sun fitar da su wannan yana daga cikin keta hajjojin Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana daga cikin abubuwan da zai sa Allah ya zara albarka a cikin rayuwar mutum kuma wani lokacin kamar yadda na faɗa kai shi a firgice ko ka gan shi yana ta farfara kuma lokacin ta bi a rasu ba waya kifu inda amri wa nahi yana wajaba ga mutum ya zamanto ya tsaya a daidai inda aka umarce shi da kuma daidai inda aka hana shi wannan yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske cewa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da abu ya zamanto ka tsaya a daidai inda Allah madaukakin sarki ya umarce ka saboda haka bai halatta ka ƙara wani abu ba sama da abin da Allah subhanahu Ta'ala ya umarni da shi ko kuma sama da Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi wannan malam yana yin hani ne game da abin da ake cewa bid'a mana farar da wani abu a addini wanda babu shi a littafin Allah ko kuma a sunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai idan aka ce bid'a ana magana akan abin da yake da alaka da aji da haka duk abin da aka farar wanda bai da alaƙa da addini to ba a kiran shi bid'a ba a kiran shi fararren abu don haka yanzu mutumin da ya zamanto cewa ya yi rediyo ko ya yi jirgin sama ba za a ce ya yi bida ba shi yasa riwaya wasu take mashahuriya a hadisi na hudu arba'un hadis annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man a hadasa fi amrina haza ma laisa minhu kowaran duk wanda ya farar da wani abu a cikin al'amarinmu wanda ba baya ciki to abin juyarwa ne akwai wata ruwaya da ta zo duk da ban yi bincike da yawa akan ingancinta ba amma ruwaya ce wasu malaman sun ambace ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahadatha fi dinina hada ma laysa minhu fa huwa ita bid'a kamar yadda malamai suke faɗa cin gyaran annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakum al-islam dinan sai dai akwai abu da yawa wanda waɗanda suke tsanantawa akan matsalar bid'a wasu daga cikin su ba su gane shi ba shine akwai bambanci tsakanin bid'a da kuma abin da malaman usulun fiqh suke ce masa al-maslahatul mursala abin da ake nufi da al-maslahatul mursala shine abin da ba a samu wani dalili na shari'a ya haramta shi ba ba a samu wani dalili na shari'a ya yi umarni da shi a karan shi ba amma kuma duk lokacin da aka tabbatar da wannan abin za a tabbatar da wata maslaha kuma shi ma wannan abin akwai general dalilai na shari'a waɗanda suke nuni isuwa biyu shi wannan shi ake kira su mursala saboda yana daga cikin kuskure ne da yawa idan aka kawo wa mutum bid'a sai ya dinga kawo wasu abubuwa ya ce sai dina umar da abubakar da usman sun yi umarni da tattara alkur'ani alhalin kuma annabi bai ba kurkuku da sauransu irin abin da ake sawa a kan hanya irin trafik din na kaga duk babu shi a ƙur'ani babu shi a hadisi saboda haka waɗannan duk ana kiransu masalihul mursala sannan kuma asali ma la tuqsadu biha ad-din dan haka dai a takaice daga cikin manya-manyan abubuwa da ya kamata mu fahimta shine bid'a tana shiga cikin addini ne tsanka duk abin da ba addini ba ne bid'a ba za ta shiga ba saboda haka yana daga cikin jahilci mutum ya zo ya ce maka jirgin sama bid'a ne ya ce maka mota rigar da kake sa fanka duk wanda yana daga cikin jahilci saboda annabi sallallahu abin da ce fi amrina hada dan haka akwai bangarori guda biyu game da waɗanda suke yin magana akan bid'a akwai waɗanda suke sakaci akwai waɗanda kuma suke tsanantawa wanda za su ce komai bid'a ne shi ma wannan kuskure ne khairul umuri awsatuha yana daga cikin abubuwan da malamai suka faɗa shine bid'a ba ta shiga cikin wasa'ilun ibada abinda ake nufi da wasa'ilun ibada shine da zai kai zuwa ga ibada ko ya taimaka wajen yin ibada da aka yanzu jan carbi ba bid'a da bai a zance mafi inganci saboda ba wanda yake jan carbi da niyyar ya nemi lada kawai kiyaye kirga ne haka ne mana kiyaye kirga ne duk mutumin da ya haramta carbi to ya waje ba gare shi kuma ya haramta makirkon ta kiran sallah dukkansu ba su da bambanci saboda kamar yadda ake amfani da makirkon domin a isar da saƙon zuwa inda bai je ba kuma a na ba daga falallu waɗanda in ba a kira talla ba ba su zo masallaci ba to haka shi ma carbi ana jan shi ne domin mutum ya zaman to ya kiyaye kirga da amma ba wanda yake jan carbi wai don ya samu lada haka zaman makoki a wajen wasu malaman shi ma akwai wahalar gaske a siffanta shi da bid'a duk da akwai malamai magabata da suka siffanta shi da bid'a amma shi ma zaman makoki ya fi kama da al'ada ba wanda yake yin zaman makoki da niyyar ya samu lada yana zaunawa ne kawai don a rage mai zafin mutuwar da yake saboda haka yana da kyau a mana fahimta mai kyau ala kulli hal mas'alar bid'a mas'ala ce wacce take bukatar karatu mai zurfi kuma kamar yadda na gaya muku mutane sun kasu kasu uku a matsalolin bid'a akwai masu tsanantawa wanda kusan komai idan kai za su ce bid'a ne akwai kuma masu sakaci wanda komai aka ko da ya saba abin da annabi ya yi za su kokari su kwakulo mai guri akwai kuma tsaka tsaki wanda shine abin da ya fi dacewa muna da fatoyi akan jan tarbi wanda yake so zai iya samun ƙarin bayani in ya yi rubutu a google ya rubuta zan iya jan carbi ko ko da ne zai samu cikakken bayani akwai kuma zaman makoki a musulunci shi ma mun kawo mazagogon malamai kuma mun yi marar jayar abin da abin da muke ganin shine daidai abin da zai baka mamaki shine akwai imamu ahmad bin hanbal akwai ibn abdulbar dukkansu suna halatta zaman makoki saboda kaga cewa bid'a ne yana da wahalar gaske tare da cewa akwai kurakurai da yawa da ake a cikin shi na yawaita cin abinci da kuma tsawaita shi wannan yana daga cikin mushkiloli wanda yanzu da yawa za ka ga idan ma aka maka mutuwa gaban wanka zai iya faduwa sai yanzu wani lokacin gara a ce bikinka za a yi da a ce an maka mutuwa saboda ka kila ka ka yi watanni kana shirya ba amma wani gidan makoki da na je daga an ɗauko shi kunya lamba talatin an ɗora to abin da ya ban mamaki shine wata rana da muka je a gidan wasu talakawa nan ma sai na ga lamba talatin aka dora to sai na gane duk abin ya zama kawai ya zama kamar cin kasuwa ala kulli hal tsakani da Allah bid'antar da mutane akan abu yana da tsananin buƙatar ni yana kuma da tsananin bukatar duba ƙa'idoji na shari'a kafin ka ce abu kaza bid'a ne dan haka tsayawa tsaka tsaki shine daidai saboda haka shine ma'anar waya if inda amri wa nahyi saboda haka wannan yasa Abdullahi dan Mas'ud ɗaya daga cikin sahabba Annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai lokacin da ya zauna ya ga wasu mutane sun zauna sai wani a ciki ya ce ku yi tasbihi guda ɗari wani sai ya ce ku yi halala guda ɗaya haka sai ce musu haba ina kuka samu wannan ga sahabba a sallallahu alaihi wasallam duk ba su mutu ba sai suka ce wallahi muna nufin alkhairi ne sai ce ai wanda yake nufin alai da yawa wani yana nufin alai amma ba zai samu ba yace yace ai shi ne sai yake cewa ai da yawa mutum yana nufin alheri ba zai same shi bai ce da kun zauna kun kirga munanan ayyukan kyawawan ayyukan ku na san Allah yana rike da su ba zai ba za su ɓata ba amma da kun kirga munanan ayyukan ku wannan zai sa ku ƙara nisanta su don haka ibadoji na shari'a duk abin da shari'a ta yi shiru a kan shi imamu shafi a cikin littafinsa al-muwafaqat da kuma littafin al-ittisam musamman dai al-ittisam yayi magana mai kyau akan abin da yake da alaka da bid'a dan haka duk abin da shari'a ce shiru akan shi a zamanin da ake saukar da wahayi kuma akwai sababin da zai sa a yi wannan abin ba a yi ba kuma ba abin da ya hana to wannan yana nuna shari'a ba ta buƙatar abu saboda haka yanzu daga cikin wannan kamar da shi shafi ya kawo irin tara mutane da yawa a yi a murya ɗaya kaga sabu annabojin dubu ɗari ya bari da wani abu amma ba su taɓa taruwa sun yi ba wanda yake nuna shari'a ba ta bukatar irin wannan siga tunawa da haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ba a taɓa samu an yi ba sai bayan shekara ta ɗari hudu da wani abu wannan shi ma yana nuna ba a da bukatar shi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi na tara a arba'unan nawawiya yake cewa idza amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tu wa idza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu dan haka idan umarni ne ka tsaya aka ce a yi raka raka'a biyu a guri kaza kalfa makamu ibrahim raka'a biyu ta farko fatiha da qul kafirun ta biyu fatiha da qul bai kamata kai hudu ba dai inda aka hana ta ka tsaya ana ba ruwanka da zina ba ruwanka da sata duk waɗannan abubuwan ka nisance su waya tuba ilallahi subhanahu qabla an yasqat alai Allah subhanahu wataala ya umarci bayansa da tuba dan haka malam yake cewa anan ya tuba izuwa ga Allah madaukakin sarki tun kafin yayi fushi da shi kamar yadda ya zo a cikin hadisi idan bawa ya zunubi to za a yi wani ɗugu a cikin zuciyarsa idan ya tuba sai a in bai tuba ba to sai wannan duban sai a ƙara daga masa har zuciyar ne Shi ne kalla bal rana ala makano ya fi yaksibun Ya ga shi ta za gani su ko a jami'a za gani wani zai iya runguman mace a gaban mutane kuma a tafa yi dariya wani ustazin kuma idan ya ɗan gogi fantan mace sai ya wuni yana gifari saboda shi wancan zunubin ya riga ya mai kanta a zuciyar shi saboda haka idan Allah subhanahu wata'ala ya yi fushi da kai saboda haka gaba ɗaya sai ya zamanto zuciyar ta ka sai tare ne ta yadda kwata-kwata zunubin ma ba za ka iya ganin shi ba a matsayin zunubi don haka ya waje ba mutum ya yawaita tuba zuwa ga Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inni la astaghfirullah fil yawmi ya tamarra a wata ruwaya kuma akthara min 70 marra kullum ina tuba zuwa ga Allah sau ɗari. wai istighfari nawa muke karan ma ba mai إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء ثم يتوبون dan haka ya waje ba idan mutum zai tuba ya zaman tuwa ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala tun kafin Allah madaukakin sarki ya fishi da shi shine ma'ana qabla an yasqata alai yana kuma daga cikin fushin Allah shine ya rufe zuciyar taka ka daina ganin zunubi ma ba zunubi ba wallahi za ku yi mamaki a gabana wani mutum a gabana yake cewa ya ce wallahi shi da ya je saudiya ya je su shekan ba saboda abokin shi ne wallahi wani mutum ya mutu kuma kuma ban yi zaton ya tuba ba wala a gabana yake yake ba da labari yace wallahi shi bai je jikon shedan ba dama dama wannan dinsa ne dama abin nan a ɗan ƙanwarsa ne ya je ya mai kuɗi shi ma ya ce da kawai ya ba shi kuɗin ya yi amfani da su ya fi ya je hajjin nan to amma da aka ce mai ya je hajjin da ya je ya ce bai je fi shaɗan ba wannan shi ne asalin kalla rana in gana tafsirin ayar in baka samu misali ba wannan kawai ya ishe ka misali saboda shi ya yi cewa shaɗan ɗin ma tare su da haka shi a zatansa idan an je jifan shedan a gurin yake saboda haka shi yasa shi yake ganin ba zai jefe shi yana daga cikin fushin Allah subhanahu wataala akan mutum ya to ka ga mutum yana fifita duniya akan lahira duk wannan yana daga cikin alamomin taɗewa kaga yanzu mutum zai iya sa a kashe mai wani don kawai ya tabbatar da duniyarsa zai iya sawa a je kabari a yanko mai kunnan sabuwar gawa saboda kawai ya zamanto ya wannan ya samu abin da yake akwai wani mai wa'azi Allahu alam ke sihhatil kista da ya taba jin shi ya je yana ba da labari wata mace ce ta je dawaki ta je ɗawaci ka'aba kawai ita dai ta ga mutane suna zagaya amma ita ba ta ga ka'aba ba ta tambaya ta ce ita ta ga ana ta ɗawaci amma ita ba ta ga ka'aban nan ba aka nuna mata ta ce ita ba ta gani to ne sai aka ja ta gefe aka ce amma tsakaninki da Allah ba wani zunubi da kika taɓa yi ta ce eh to ita dai daga cikin abin da take tunawa shine tana da miji kuma mijin nan nata tana da kishiya da aka ita ta so ta raba wannan mijin nata da kishiyar ta da aka wani mutum irin boka nan ya bata laya ya ce mata ta je ta samu sabuwar gawa ta saka mata a baki a rufe in dai aka je aka rufe wannan gawar da wannan laya to har abada kuma yadda wannan mace ta rabu da duniya to ita ma har abada sun rabu da mijinki. ke ta ce shi kenan kuwa sai aka samu cewa wata wata ta mutu sai ta ce ita za ta mata kwanan ita za ta zauna da ita ai kwanan kesu ta ce kuma don Allah tun da makusanta ne su haka ta take ƙujja'un don Allah ita kaɗai ma ta ka a haɗa su da kowa haka ta buɗe bakinta ta saka mata layi shi kenan aka ji a ƙarfi tun da aka rufe ta mata taɓa ta ba ƙara ganin ta ba wannan duk yana daga cikin fushin Allah da taɓewa duk lokacin da mutum ya ga cewa zai iya sarayar da addininsa saboda neman duniya ko kuma saboda neman duniyar wani insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu darasi na gaba za mu ci gaba da magana akan tuba ta kuma sharaɗansa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

iya kaiwa zuwa ga 'ya'yan shi ko kuma dai akalla ba za su amfana da babansu ba tunda dai Allah maɗaukacin sarki yana yi wa mutanen kirki alfarma ‘ya'yansu suna iya cin gajiyarsu idan mutanen kirki ne ko wallazi na amanu alhafna wa ma'alatina wa min amalin min shai so idan mutumin kirki ne kaga Allah subhanahu wata'ala zai iya sa wannan abun ‘ya'yansa su amfana da shi kaga yanzu wannan a hidir da nau musa da suke yawo da suka je wannan bangon ya faɗi a shi kuma ba a ba su ma abin da ake ba wa baki ba kaga ya tayar da shi ne yaran su ci alfarmar babansu wa jidaru fa kana ne gulamai ne sai ce wa kana wa kana abuhu shi ne mahallin a aya kaga baban su managarci ne saboda haka akwai abin da suke ce masa al'irku da sas al'irku da haka inda ya zamanto cewa akwai uba mara kirki to haɗe shi ma yana da kyau kakka aura saboda za a iya samun tasiri ala kullum dai zunubi yana iya yin tasiri shi sa in mutum zai yi aure ma in uban mutumin banza ne to yana iya bari saboda wannan sai dai in ya gamsu da nagartar yarinya na ɗaban Thank you. sai da mana ba yi da amma malam da wani shi ma na iya dawowa gidan wannan a zahiri sai an yin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kaga abin da ya gaya wa matar ah, rifa shine hatta ya zuki usaila take wata zuki hatta ya zuka usaila take wata zuki usaila tawo shine so duk auren da aka yi na miji da mata in dai ba a samu sado aure ba baya halatta ta ga mijinta na baya wannan general rules ne Ko ke saki ɗaya na farkon ya mata a an saki na ɗaya ɗaya ne ya ba matsala na yi zaton ofin saki ɗaya idan mutum ya saki su saki ɗaya ta je ta auri wani ba a sadi ba aka kako ta za su iya yin aure ko da ba ko wancan mai ba sadi ba saboda za ku kaddara ne ko da ba ta aure shi ba ma ya halatta ta ƙara auren shi a siyan sake sabon aure tun da ai ta gama ijiya ta gama inda, in dai ta gama inda ko da ba ki aure ma a ta yawa tambayar ka na shi sa ce ka je ka duba fitawanmu zan iya jan carbi ko ko da hannu? sunanta kenan in kai da ka ta a google ko a facebook in dai ka rubuta wannan zan iya jan tarbi ko ko bid'a ni duk mun yi bayani cewa yi da hannu ya ci amma kuma ba za a iya cewa bid'a bane saboda shi ba ibada bane bid'a kuma tana shiga cikin ibada ne kuma wannan ita ce magana ta ibnu usaimin da wasu malama ba ni na fara faɗanta ba saboda haka a in ka je fatawa wajen shafi ɗaya ce duk za ka ga mun yi bayani insha Allah har da wanda suke jama don a ce su zakirai ne da akwai a cikin fatawar ka koma insha Allah Thank you. Allah ba ya yafa zunubin wani shi ya sa ya da hadisi annabi da aka dai annabi da ya sifan kamar siyaci ne wanda a ranar lahira zai zo ya sallah ya zaka yi ya ga Allah amma kuma ya zalunci mutane sai zo biyayya ga Allah ba su tashi shiga aljanna ba saboda ya ci mutane da yawa to ga wancan a baya daga shi za mu rufe saboda yanayin lokaci. Bismillah hujja ba ne akwai abin da malaman usul suke ce mai al'ada muhakkama galibin ma'aikatu an riga an sani idan dai aka ɗauke ka aiki hakan ɗan jima ba a biya ka ba amma kuma a ka'idar gwamnati in dai ka yi assumption of duty daga baya za a biya ka hakokin ka duka haka ne ko so kaga wannan ba hujja ba ne na cewa in wani abu ya ka ci, sannan abu na biyu shine a ofa nan fa kai ne kai tsayin kashe za ka yi nan kuma matsalolin nan ta san da su ka san komai kai kai tsayin kai rubuta agreement cewa ka da za ka so ka ga yanzu maimakon a zuwa ɗan gwashi shi ne wato akwai hanyoyi da yawa da Allah yake zara albarka a dukiyar mutane ba su gane kaga daga cikin hanyoyi shine ya zama kana samun kuɗin amma baka san inda suke zuwa ba akwai mutane da yawa irin waɗannan ko Allah ya jarabe ka da wata rashin lafiya ko a kanka ko a iyalanka akwai wata mace ƴan gwammaja da take kai guragu saudiya ta kai saudiya ta sarar da su kusa ana sararwa daga nan idan ka biya mai kuɗin jirgi da komai da komai misali dubu ɗari biyu idan ka je in ka samu dubu ɗari da shi sai ka siyarwa da wani shi ana yi duk a haka aiki a saudiya saboda haka a takaice ita sana'a ta kenan ta kai guragu ta ci riba da su ta tara kuɗi da yawa allah maɗaukakin sarki ya jarrabe ta da wani ciwo a cinyarta kusan duk kuɗin yadda suka shiga cikin cinyarta so abu na biyu kuma shine daga cikin hanyoyin da allah yake kwashe albarkar dukiyar mutum Shi ne Allah ya jarrabe ka kai ta tara kuɗin ka kici yanzu zirin waɗanda za a ce mutum ya saci biliyan ɗari kawai hisabi ya tara wa kan shi amma dai waɗannan ba zai ci ba har mutu ma ba zai ci ba ko yanzu cikin sojojin da suka zo a gwamnatin baya akwai wanda duk wata sai an canza mai miliyan ɗari biyar zuwa dala to mai fa'ida irin waɗannan kuɗin duk wannan yana daga cikin hanyoyin da Allah yake zare wa mutum albarka kuma yanzu akwai misali na fili da zan ba ku kowa kuma na san zai gane da yawa za ka ga ma'aikata biyu ɗaya ya fi ɗaya albashi kuma ƙila wanda ma ya zamanto cewa sai ga wanda bai kai albashin ba ya fi mallaka abubuwa na more rayuwa fiye da wancan kuma galibi duk kuɗin da ka gabata a ciwa to akwai ayat tambaya a kansu garin banza wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh